Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye a kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma niya. sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da hantsi ranar yau Laraba 18 ga watan nisamba shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin ci gaba da jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya za ku ji cewa gwamnatin jihar Filato ta ce ta kammala dukkan shirye-shiryenta da maida dukkan waɗanda suka ƙauracewa mahallansu ko suke gudun hijira a wasu wurare zuwa yankunansu na asali. Sannan muna tafe da shirin ciki da gaskiya na Sarfila Hashim Gumel. Har ila yau kuma muna tafe da sharhin wasu jaridun Kamaru sai saƙonnin da kuka bar mana a kan na'urar tarho. amma duk kafin nan sai bayan kun gama jin labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa baba ya ko makiri. Da yammaci na yau laraba ne ake sa ran majalisar wakilan Amurka za ta kada ƙuri'ar tsige shugaba Donald Trump lamarin da ka iya kai shi ga zama shugaban Amurka na uku a tarihi da aka tsige shi da kuma yiwuwar fuskantar raba shi daga shugabancin kasar. kafin zaben a majalisar wakilai trump ya fitar da wasu jerin sakonnin twitter yana cecekar binciken tsige shi gane ya kara jaddada kare kansa cewa bai aikata wani laifi ba ya kuma aike da wata wasiƙa mai shafi shida zuwa ga kakakin majalisa nancy pelosi yana mai cewa 'yan democrat su ne suka aikata laifuka da ke kunshe a cikin dokar tsigewa amma ba trump ba ya ce ku ne kuke katsalin da a zabukan amurka ku ne kuke cin mutuncin demokradiyyar amurka ku ne kuka yi karan tsaye a harkokin shari'a ya kara da cewa ku ne kuka jefa kasar mu cikin bakin ciki da damuwa saboda son zuciyar ku da yawan siyasa da kuma bin aƙidan siyasanci inda inji trump din a wani rubutunsa ita ma nancy pelosi ta aike da wata wasiƙa ga 'yan democrats a majalisar wakilan cewa wajen kada kuri'an amincewa da dokar tsigewar za su yi amfani da wata dama mai nauyi da dokar ƙasar ta basu na aiwatar da hukunci ta ce abin takaici ne yadda gaskiya ta bayyana cewa shugaban kasar ya yi amfani da ikonsa ta hanyar da bai dace ba saboda biyan bukatun siyasarsa kana ya yi karin tsaye ga harkokin majalisar dokoki yana nufin ya fi karfin doka kuma ya fi karfin amurkawa a cewar wasikar da pelosi ta rubuta ta ce a amurka babu wani mahaluki da ya fi karfin doka shugaban kasar rasha vladimir putin ya rataba hannu akan wata doka a wannan mako da ke kara wato tara kenan da hukunci akan masu kiran kansu ma'aikatan kafafen yada labaran kasashen waje a matsayin wani bangare na dokoki masu yawa da rasha ta fitar da ke auna kafafen yada labarai na kasashen wajen da kungiyoyi masu zaman kansu da kuma mutane da take daukar su a matsayin abokan gaba. matakin na baya yana karfafa dokar da ta tabbatar da ita a farkon wannan wata da ba ta tsaya a kan kafafen yada labarai na kasashen wajen kadai ba amma har da ɗaiɗaikun mutane lamarin da ke zama sabuwar hanyar auna 'yan jarida da masu gudanar da shiri a shafukan sada zumunta da masu amfani da yanar gizo ƙungiyoyin kare haƙƙin bul'adama sun yi allah wadai da waɗannan dokokin suna ganin wani makami ne da gwamnati ke amfani da shi na hana faɗar albarkacin baki amma kuma 'yan muka mun rasha suna ganin wannan hanya ce ta kare mutuncin ƙasar da abin da suka kira yawan tsoma baki na ƙasashen waje ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kotun kolin amurka a jiya ranar litinin ta ki sauraren batun baiwa biranen kasar daban daukar masu kwana waje a matsayin masu aikata laifi kotun ta goyi bayan hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara amurka ta yanke wato kotu ta tara kenan a san francisco cewa wato kananan hukumomi na biranen da suka hada da bas da idaho ba su iya daukar mutane da ba su da wurin zama suna kwana a waje a matsayin waɗanda suka aikata laifi hukuncin kotun da ya shafi wasu jihohi yammacin kasar amurka ciki har da california da take da matsalar tsadan gidaje lamarin da ya yi sanadiyar samun mutane da ba su da wurin kwana wasu manyan birane su ma sun yi kokarin haramta kwana a waje a ƙarƙashin dokoki masu tsauri daga ƙarshe shugaban sudan ta kudu salva kiir da shugaban 'yan tawayin ƙasar rich machar sun amince da kafa gwamnatin haɗaka ta wucin gadi kafin wa'adin fabrairu ko da kuwa ba su kammala warware matsalolin tsakaninsu ba shugabannin biyu sun sanya hannu akan wata yarjejeniya na zaman lafiya a cikin ban shekarar 2018 Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin jihar Plateau da ke arewacin Najeriya ta ce ta kammala dukkan shirye-shiryenta don mai da dukkan waɗanda suka ƙaurace muhallansu ko kuma suke gudun hijira zuwa yankunansu na asali. kwamishinan ayyuka na musamman a jihar ya ce gwamnan jihar ya ba da umarnin mai da 'yan gudun hijirar wakiliyar murya amurka daga jos zainab babaji na dauke da karin bayani Gwamnatin jihar Filato ta ce ta kammala dukkan shirye-shirye don mai da 'yan gudun hijira zuwa matsugunansu na asali. Kwamishinan ayyuka ta musamman a jihar Plateau Irmiya Ware ya bayyana hakan wanda a cewarsa umarni ne daga gwamnan jihar Simon Lalong. Tun dai da jihar Plateau ta tsinci kanta a rikici daga shekara ta 2001 al'ummomi a yankuna da dama ke gudun hijira suke kuma rayuwa a cikin kunci a sansanoni daban-daban a fadin jihar. Kan haka ne gwamnatin jihar Plateau ta ƙudiri aniyar mai da 'yan gudun hijirar zuwa yankunansu na ainihi. We are supposed to ensure that you return to your homes before Christmas. We are not going to force anybody. Kwamishinan ayyuka ta musamman kenan a jihar Plateau Irmiya Wayar ke cewa ya kamata mu tabbatar da cewa dukkaninku kun koma gidajenku amma ba za mu tilasta muku ba. Karamar hukumar barikin ladi na kan gaba wajen yawan waɗanda suka ƙaurace wa mahallansu saboda rikicin. Shugaban karamar hukumar barikin ladi barista Ezekiel Mandiyau ya ce sun yi zama sun kuma tattauna da masu ruwa da tsaki kuma sun amince su koma mahallan nasu. tambayar da muke ta yi ko ko'ina shine wa zai ce har ga allah cewa bayan wannan rikicin shi ya biya wa burin abin da ya sa a zuciya sai mun ga abin ya kawo cin baya kuma yanzu muna kuka kullum cewa yara matasa suna girma ba aiki ana ana gama makarantu ba aiki to in ba mun zaman lafiyan domin allah turo mutane su zo su ga irin albarkan da yake kasan su zo da hanyoyi na kamfanoni da yaran za su samu aiki ba to ka gama abin zai da lalacewa ko da ma me ya damun tunanin mutum da ya kawo ga haka din tunda yanzu muna cewa kanmu ba mu ga riban abin ba mun gane cewa za mu gyara tunda mutane da kansu sun ce muna shirye mu gyara sai mu karfafa wannan gyaran domin a samu zaman lafiya a samu cin gaba. Shi ma shugaban karamar hukumar Riyam, Mafian Golson, ya ce gwamnati ta ɗauki matakan tsaro don tabbatar da kowa ya zauna zauna lafiya. Yau din ma 'yan tsaron sun riga sun fara zaga su duba su ga yadda gwajajen suke gobe da wani sun za su fara koma duk haka yan tsaron su ma za su koma su zauna tare da su suna nan tare da su sai mun ga da cewa komai ta lafa mun yi abin da ake kira local security architecture eh, mu ga yadda za mu kara karfin gwiwa ma eh, mutane su akwai mutane yan vigilante na wayannan communities za a aiki tare da su eh, wanda su jami'an tsaron su police da sojoji sun yarda da cewa za su musu irin training da ya kamata wanda zai taimaka musu su ga yadda za su yi su kara zaman lafiya gwajin babban abin da mutane za su sani akwai kabilu waɗanda suka bar wurin nan kila a ce biron ko uh, fulani duka waɗannan za su koma gidajen da dama suka bari ne ko kuma yaya ne abin zai wakana daman eh, constitution na nigeria ya nuna da cewa kowa zai iya zauna duk da yake so so wannan gwajajen in kuka duba yawancin gwajajen nan gwajajen ya da aka yi haka ma da a gwajajen akwai mutane daga ko ina nigeria so ba inda za mu ce za mu madda wayansu ba madda kuni ba yawa so ba wannan akan wani yare bane ko kan wani addini ko ba wannan gwamnati gwamnati tana nan ma kowa. Wasu daga cikin waɗanda ke gudun hijirar sun yi na'am da matakin mai da su gidajen nasu. Mu yanzu ƙoƙarin mu a nan ba mu da nufin rikici a nan zaman lafiya muke nema muna murna da kowa muna farin ciki da kowa muna neman zaman lafiya tsakanin mu da ƴan uwaye mu makwabta. so security ne kawai first mutane su yi su yi tafiya su free kuka su je su yi a gona free without eh, babu eh, tashi hankali. Amma na makaranta to kan da an fara yaki nan shine mu mu koma zuwa nan ma ba kudin da za samu a school ya kuke rayuwa duka nan muna zuwan aiki muna taimaka ma mutane aiki sai su son mana abinci mu ci gaskiya na son koma zuwa gida domin anan din kuma ana yi ma mutane gori kimanin ƙauyuka fiye da hamsin ne rikicin ya lalata waɗanda a yanzu haka ƙauyukan sun zama kango ta yadda al'umma za su sake fara sabuwar rayuwa zainab babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, kafin mu ci gaba ku shaƙata da wannan. madalla waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogon a nan yana ca karfe biyu da minti goma sha biyu ga shirinmu na gaba jama'a salamu alaikum A ci gaba da bitar karshen shekara na wasu daga cikin shirye-shiryen da muka kawo muku wannan mako za mu bi sahun batun nan na rashin barin angon layi ko lungu tsakanin gidaje a Jos da Arewa. Da hakan ya sanya wasu makwabta biyu suka daina ga maciji da juna na tsawon shekaru ashirin da biyar. Ku biyo mu cikin shirin suna na Sarfi Hashin Gumel. Abdullahi Malami daga yankin Shagaru Kwana a yankin karamar hukumar Jos ta Arewa ya shigo shirin inda ya bayyana mana yadda takaddamar angon layi tsakaninsa da makwabcinsa Ilyasa Sani ya sanya su zuwa kotuna daban-daban da shari'ar alkalai da har lamarin ya kai teburin babban alkalin jihar Filato. In za a tuna a baya, har tsohon jami'in 'yan sanda da ya kula da batun wajen tura 'yan sanda don fidda angon layin SS Ibrahim ya ba mu tabbacin aukuwar hakan. 'Yan banga kimanin hamsin kamar yadda malami ya bayyana cewa suka fatattaki 'yan sandan da hana aikin. Ƙungiyoyin Musulunci musamman mata Izala ƙarƙashin Sheikh Sani Yahya Jingir sun shiga batun amma ba a samu sulhu ba. A yanzu dai Abdullahi Malami ya dawo wannan fili inda ya ce an yi umarnin a je a rusa ginin da ya tare lungun, amma take aka sake gina shi. magana da yanzu tana gaban hukumar yaƙi da cin hanci efcc da ta ɗa'ar ma'aikata icpc eh akwai sabon lamari da ya biyo baya sabon lamarin kuwa shine dangane da shi wannan wanda ya yi watsi da shari'ar jasman a kan wannan watsi da shari'ar nan da ya yi shine hukumar efcc ta shiga maganar muka je tare da lauya na muka kai kan maganar da oda an bayar court of appeal sun ba da oda uku sannan chief judge na plateau justice yg da kwan ya ba da oda an samu oda hudu an je an auratar da cire wannan wuri amma daga baya an mayar malami ba mu gane ba a me faru bayan an je an cire wannan waje da ya haɗa ka fitina tsawon shekara ina jin ashirin da biyar ne yaya kuma aka yi aka je aka ya waye ne ba da umarni aka cirin kuma aka sake dawo da abin wanda ya ba da umarni a jihar cire shi ne jesus na fasosin dr yb japan shi ne ya ba da odar a je a cire sannan kuma tare da haɗin tare da oda ta kotu fatin wadda alkalai uku suka ba da oda odoji guda hudu su muka haɗa kwamishinan 'yan sanda na filato ya ba jami'an tsaro guda arba'in aka je aka cire bayan an cire daga baya kuma wayannan suka je suka mayar su waye ne suka sake mayarwa waɗanda ya nuna ba su bi doka ba kenan su waye ne suka aikata wannan al'amarin wadda suka mayar su ne akwai yan uwan wayan wanda muke shara su taho suka mayar da wannan al'amari suka ce sun samo umarni daga mataimakin chief judge na plateau state justice man abinda suka gaya mana kenan shine suka mayar da wannan aiki da aka yi wannan wuri da aka rusa abin da muke so mu gano zuwa yanzu bayan wannan abu ya sake faruwa me yanzu wani hali ake ciki wani mataki kuma ka sake ɗauka ko kuma ka yi shiru ne ka haƙura da yake abin ya ci karfinka watakila. A'a ba mun yi shiru ba ne ba mu haƙura yin haƙi a da hari ne ko ba haka ba ba mu haƙura ba tunda ke kotu ta riga ta ba da oda ta tabbatar sun yi afil sau uku afil ya ƙare ko ba haka ba a filin su ya riga ya kare a kotun ɗaukaka ƙara da take jihar Filato kuma sun ba da oda sau uku saboda haka yanzu matakin na gaba da aka ɗauka shine matakin wannan mataimakin chief judge da ya ba su umarni su shine muka kai abin gaban efcc da ictc mun kai san bashi sun yi sanin sun yi afurubin sun kuma bayar a je a duba wannan bayani wato waɗannan a hukumomin yaƙi da zarim yaƙi nan ko cin hanci da rashawa. Sune ne hukumomin cin hanci da rashawa da kuma hukumomin ɗa'a ta ma'aikata. Yawwa. Yanzu bayani yana gaban su suna jin ko a satin nan ma mun yi kwamfamin suka ce suna kan aiki bincike ku dai ƙara sauraron Abla malami faɗa mana me yasa wannan al'amari ya fita daga kotu ya koma kuma hukumomin ɗa'ar ma'aikata da yaƙi da cin hanci. abin da ya sa wannan abu ya fita daga kotu ya koma kasar wannan yaki da cin hanci da rashawa kotu ta riga shi ciftozi ya riga ya gama tun an kai afil afil ta ba da oda na farko sannan na biyu suka sake koma afil afil ta ba da oda na biyu suka sake koma afil afil ta ba da oda na uku to kaga afil dama ka'idar su ta uku ake kuma afil ya riga ya kare ko ba haka ba kuma daga baya sun zo sun auyatar da taka doka kotu ta ba da izini a auyatar an auyatar su kuma sun zo sun nuna kamar kotu ba ta isa ba to kaga in wani ne ma ya daura gindin ya sa su yi su hukumomi aikin su ne su bincika su duba su gani kuma su hakunta shi kowaye domin babu wani wanda ya fi karfin hukunci a ƙasa Abdullahi Malami faɗa mana tasirin wannan al'amari domin ita ai akwai hukumar raya birane ta jos wace ya dace ma duk wannan abubuwan ma a hannunta suke wajen tsara gine-gine da tabbatar da cewa an bar wannan angon layin da kuke ta takaddama a kai tsawon shekaru 25. Wannan hukumar tsara gine-gine ta jihar Filato wannan al'amari ta san da shi kuma shi can darakta wadda abin ya faru irin wannan ayyukan da irin wannan complete da petition da ake rubutawa ya ma sa shi kafin kai ga haka ma ina jin yanzu baya kujerarsa kusan an sallame shi a yi shi darakto na jmb wanda yake shi tun da nan ofisa yan jaridu yan uwanku sun je sun neme shi sun same shi akan yayi wani bayani a kan abin da ya sani dangane da wannan abu ya fada cewa ita yar jarida ta zo ta same shi daga ya samu nan ofisa da daraktan su iya gaya mar komai ba to kaga babu gaskiya ke lamarin wannan takaddamar a ƙarshe ko kuma in ce yadda take tafiya a yanzu zan iya cewa kai kanka yadda muka yi wannan labari kamar ka yi ka kashe kuɗaɗe da asarar da ta ninninka kuɗin wannan gidan ma wannan lungun da ake ta magana a kai wallahi wallahi nasiru na kai kuɗi da ya kusan naira miliyan uku daga fara shari'ar nan kayan saboda shari'ar ba kuɗi ba ta tafi ba daga Legas nake tasowa da zo wurin shari'ar ban taba fashi ba ko sau ɗaya tsawon shekarun da muka yi sannan zo in biya lauya sannan a ce buge-bugen takardu da sauransu na kotu sannan an sha sace kes file sau uku ana buɗe temporary file a sace a kuma budewa a sace in biya kuɗi a sake buga wasu takardun a bude sau uku ana sace fayil a wannan kotu. Abdullahi Malami me zaka ce wa wannan shiri ko ko masu sauraron wannan shiri na ciki da gaskiya na muryar Amurka? Wannan shiri na ciki da gaskiya alhamdulillah ko ba haka ba Allah Ubangiji ya saka muku da alheri. Wannan ita ne hanya ɗaya tilo da ta rage talaka zai kawo koken cutar da aka yi mar a share mara hawaye manyan ƙasa da ministoci da gwamnoni da ministan shari'a da shugaban ƙasa kansa ta wannan hanyar shiri ciki da gaskiya sukan ji wanda aka zalunta kuma sukan bi hanya a jikadu a gano gaskiyar abin a mayarwa mutum hakkinsa saboda haka babu abin da zan ce da filin ciki da gaskiya sai dan ce Allah ubangiji ya saka musu da alheri Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa akan al'amuran da kuke nasiru Adamu ya masu sauraro ƙarshen shirin namu ne yau kenan sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za mu kama ku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nasir Adam El Hikaya, nisar fila hashin gumal ke cewa sai mun sake haduwa a wani sabon shirin. Mu kasance lafiya. Madalla a gaida Sarfilo Hashim Gumel. Yanzu kuma sai sharhin jaridun Kamaru. za fara shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Cameroon Tribune an da farkon labarin ta ke nuni da cewar majalisar da taɓan ƙasar jamhuriyar Kamaru haɗi da majalisar dokokin ƙasar suna ci gaba da tattaunawa kan dokar zaben ƙananan hukumomi wanda zai ba wa ƙananan hukumomin kwale-kwalen yanci a faɗin ƙasar sai jaridar refresh an da ita kuma ta da cewar mazauna a ɓangaren 'yan awaren ƙasar jamhuriyar Kamaru suna buƙatar gudanar gudanar da harkokin diplomasiya da kasar brazil amma gwamnatin kasar ta brazil da ta ce ba ta san akwai wata kasa mai suna amazonia ba a nahiyar afirka jaridar le zenith kuma ta gulmata mana cewar waɗansu darakta janar da na kamfanonin mallakar gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru suna kan hanyar tafiya gidan yari domin irin rubda cikin da suke yi da makudan kudaden gwamnatin kasar jaridar da ta kasar kamaru ta ce muddin dai idan gwamnatin kamaru ba ta yi la'akari da matsalolin bangaren 'yan awaren kasar ba domin kafa gwamnatin tarayya ba za su kada ƙuri'unsu da za a gudanar ba na zaben ƙananan hukumomi da kuma 'yan majalisar dokokin kasar a ranar tara ga watan fabrairu shekarar dubu biyu da ashirin jaridar the post kuma ta kasar kamaru ita kuma ta bayyana mana cewar jagoran 'yan adawan kasar ni john furundi ya ce ya kamata gwamnatin kasar da ta yi la'akari da ƙwarfe-ƙwarfen al'umman domin kar a yi kitson da kwarkwata jaridar eden ta kasar kamaru ita kuma ta ce yawancin 'yan jam'iyyan da take mulkin kasar rdpc ko cpdm yanzu dai suna canja sheka suna komawa jam'iyyun adawa na kasar domin suna ganin cewar ba a yi musu adalci jaridar du ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru ta gulfuta mana cewar 'ya'yan jam'iyyar rdpc a garin waza suna fada a tsakanin su domin neman mukamai a zaben da za a gudanar a shekarar bara. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne na wannan makon da jaridar Realite anda ta faɗa mana cewar ministan tsaron ƙasar Kamaru Mr. Joseph Beti Asomo ya jagoranci bikin ƙaddamar da sabon janar ɗin sojojin mayakan ƙasa a jihar Arewa mai nisa janaral Salim Muhammadu. Ministan ya ce yana buƙatan janar ɗin da ya yi ƙoƙari na kawo ƙarshen hare-haren Boko Haram a wannan jihar domin tana da iyaka da kasar tarayyar najeriya da kuma kasan jamhuriyar chadi muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida muhammad awal garba yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga garin Kafin Madaki, hedkwatan karamar hukumar Ganjuwa a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau alhamdulillahi mai girman gwamnan jihar Bauchi ya kaddamar da kasafi na shekara ta dubu biyu da ashirin. To lallai mu al'ummar garin Kafin Madaki muna so mai girma gwamna ya taimaka ya mana wasu hanya da ta tashi daga kofar mai martaba Madakin Bauchi ta shiga gari ta je vocational idan ya mana wannan titi lallai ya taimake mu Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Alhaji Musa Amurkan siya ya kirin Najeriya a ori. Hakikatan amri ni dai takura na aika ban ga umarni sanatocin mu ba. Musamman mu sanatan mu na jihar Kebbi sanatan mu su Adamu suna cutuwar mu suna cin amanan mu. Saboda ni mu dai mun san duk lokacin da ya shiga harkar sanata ban ga abin da ya kirkira mana mazaɓin mu ta wannan kura ba mai yamma da gwamnati ban ga abin da ya mana ba. ba a yi mana komai amma sun zo duk lokacin zaɓe za su su koron mu a yi musu komai da komai za mu zaɓe su tsakanin Allah amma mu mu ga wannan zaɓen da muka rusa da su a cikin mu za ci amana mu ba za ka gudun kudu ba abin da suka masa gwamnu ma wani bawan Allah wani ɗan marasa wakilai bawan Allah ne ya yi ayyuka ko ma rikawa bai yi ba amma ya mana ayyuka ɗari mutum. Salamu alaikum sashen Hausa Rediyon Amerika. suna na usman dogo matakan rafi lokacin jihar niger nigeria ina kira ga gwamnan jihar kano da masarautar kano bai kamata a ce sun mai da masarautar kano na siyasa ba a halin gaskiya wanda aka yi wanda suke sarauta fiye da shekara hamsin a zo yau a ce an cire su karfi da yaji daga dun wani rayu wata martinar daban bai zake ba Kafin mi sallama da ku ga Baba Yakubu Makeri ya dawo da takaitattun labaran duniya. da yammacin yau laraba ne ake sa ran majalisar wakilan amurka za ta kada kuri'a tsige shugaba donald trump lamarin da ka iya kai shi ga zama shugaban amurka na uku a tarihi da aka tsige shi da kuma yiwuwar fuskantar raba shi daga shugabancin kasar. kafin zaɓen a majalisar wakilan trump ya fitar da wasu jerin sakonnin twitter yana cecekar binciken tsige kan ya kuma kara jaddada kare kansa cewa bai aikata wani laifi ba ya kuma aiki da wata wasiƙa mai shafi shida zuwa ga kakakin majalisa nancy pelosi yana mai cewa 'yan democrat su ne suka aikata laifukan da ke kunshe cikin dokar tsigewa amma ba shi trump ba ya ce ku ne kuka yi katsalanda a zabukan amurka ku ne kuke cin mutuncin demokuraɗiyyar amurka ku ne kuke karan tsaye a harkokin shari'a ya kara da cewa ku ne kuke jefa mu cikin bakin ciki da damuwa masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu tawaga abokan aikinmu da wani sabon shirin idan allah ya kai mu ciki har da shirin himma na abdulaziz adili a madadin waɗanda kwa su musamman baba ya kuma makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai solomon abu da ya haɗa shirin ya bada umarni da injiniyan mu na yau daryl smith ne zahra aminu fage ke cewa ko ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc